Mataimakin shugaban Najeriya kenan Farfesa Yemi Oshinbajo yayin da ke buɗe taron ƙasashen duniya kan farfaɗo da tafkin Chadi da za a yi kwanaki uku ana yi a nan Abuja inda yake bayyana yadda tafkin Chadi ke tsotsewa da kusan kashi 90 cikin ɗari kuma wannan babbar matsala ce. Babban sakataren hukumar raya kasashen tafkin Chadin, injiniya Sanusi Imrana Abdullahi, ya taɓo halin da kasashen tafkin Chadin ke ciki a halin yanzu. A yau, shiyar kasashen yankin tafkin Chadin na ke kan gaba a duniya wajen tabarbarewar ayyukan jin kai, inda ake da mutane miliyan bakwai da tarzumar Boko Haram ta raba da gidajensu, tana da ƙarin wasu mutane miliyan biyu da kwacakwam suka dogara kan tallafi, kuma shiyar na ke kan gaba wurin yau. yawan talauci jahilci da yawan haihuwa dafkin chadi da ya ratsa kasashen najeriya chadi niger jamhuriyar afirka ta tsakiya algeria sudan kamaru da libya da masana ke cewar raguwar ruwansa ya zamanto bala'i ga kasashen yankin a cewar dan masanin fika alhaji baba ba'aba da ke zama tsohon babban sakataren hukumar raya kogin kwara mai kasashen afirka bakwai da kuma ke da alaka da tafkin chadi wannan babban taro da ake yi ya zo kan gaba. Wannan taro da ake yi don abu ne wanda ya jima ana ƙoƙarin jawo hankalin ƙasashen duniya waɗanda suke da halin da za su taimaka. Don matsalar ya fi ƙarfin ƙasashen da abin ya shafe su kai tsaye. Musamman a Najeriya a nan arewa maso gabar ba wani albishir da za a yi musu bayan wahalar da suka sha na boko haram ya wuce a sake farfado da wannan wanda lokacin da ke sa, zai zama ko na uku na hudu a najeriya a duniya gaba ɗaya ba ma a afirka kan ita ce na biyu banda lake victoria ni na sani lokacin shekarar talatin da biyar arba'in da ya wuce mun je baga daga nan baga muna ganin lake chad za a shiga jirgi a yi tafiya ba iyaka to amma yanzu daga baga din ba za ma ka san ma cewa akwai ma akwai wani tafi gaske ba. To aiki ne wanda yake da muhimmanci kwarai da gaske wanda zai farfado da rayuwar miliyan na mutane. akalla miliyan hamsin miliyan arba'in in ba a fara aiki a kai ba to yan kaɗan da ya saura ɗin ma wannan ɗin ma a cikin shekaru kaɗan shekaru goma shekaru wani abu da zama samsam babu. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.